الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma kallon mu ta kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa yin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yake zuwa daga asibitin koyarwa na federal government wato teaching hospital na gombe a wannan masallaci yau uku ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul araf muna kan ayata 100 har yanzu ba mu gushe ba wadda mai karatu zai karanta mana sannan kuma mu dora bayani a kai a walam ya hadi lillazi na yare sunan arda min ba da ahliha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تبارك وتعالى يتشم بي إسبا ma'ana bai shirya ba ga waɗanda suka gaje ƙasa bayan mutanenta sun tafi su suka zo suka hau kanta da mulki bangiji ya ce da mun so sai mu samar musu da zunubinsu mu kama su da laifinsu kuma wa natba'u ala qulubihim wato za mu rufe akan zukatansu Allah ya ce fahum la yasma'una cewa su ba su ji mun yi bayani tun darasinmu na farko da kuma darasinmu na biyu wanda muka kawo ayoyi guda goma sha bakwai waɗanda suke fassara wannan aya a cikin alkur'ani mai girma kuma dukkan waɗannan ayoyi suna hannunka mai sanda ne ga waɗanda suka gaji mulki bayan wasu sun tafi da irin abubuwan da waɗancan suka yi wadda ya same su na muni na azaba na halakaswa na kama su da aka yi na wasunsu an kashe su wasunsu hukuncin rataya wasu ku har yanzu suna nan suna jira wanda hukunci zai iya biyowa kansu kuma da su ne masu mulki a bayan kafar to mun yi bayani da ayoyi waɗanda suka shafi wannan wanda Allah tabaraka wata'ala ya ce ya isa akan waɗanda suke mulki a yanzu wancan abun ya zame musu gargadi domin su ma su shiga taitayinsu su yi gaskiya ta hanyar da za su kubuta daga irin abin da ya samu waɗancan to ƙarshen aya ubangiji ta wa ta'ala ya ce wa na tuba'u ala qulubihim wato muna rufi akan zukatansu rufi in an ce an yi tsaba'i wato shi ne kamar a sa abu sai a lullube shi da wani abu sai a manne shi ya zama ta inda babu zai yi ba yadda za a iya fita shi yasa ma ake ganin cewa littafi da ake yin sa a sa masa bango a nannaɗe shi kirif to an masa ɗaba'i ita kuma ma'aikatar ana kiranta maɗaba'a wato abar da take rufewa ya zamanto ba yadda za a yi ka gano abin da ke cikin littafin sai dai ka biyo ta ƙofofin da suka kamata to ita zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta a jikin ɗan adam a matsayin ita ce tasha ko za iya cewa santa ta ma ɗan adam ɗin gaba ɗaya kamar yadda mai magana yake cewa wamal mar'u illa bi asgaraihi mutum ba komai ba ne sai dai yan wasu abubuwansa ne guda biyu ƙanana su ne ma mutum ɗin ba girman jikinsa ba wato harshen sa wani dan nama ne haka a cikin bakinsa sai kuma zuciyarsa wata 'yan nama ce ita ma a cikin kirji da waɗannan abubuwa su ake auna ɗan adam abinda zuciyarsa ta kunsa na alheri harshensa sai ya fara sai gabansa su bi sai ya zamanto sun aiwatu abinda zuciyarsa ta nannaɗe na mugunta to sai harshensa ya rinka faɗi kuma sai gabansa su aikata saboda haka dai ba a iya cewa mutum in ba abu biyu ba wamal mar'u mutum ba komai ne illa bi asgharaihi sai da wasu yan abubuwansa kanana guda biyu su ne kawai shi dan adam ne to zuciya tana daga cikin babbar kafa wanda Allah yake amfani da ita wajen dan adam ya samu shari'a haka kunne yana cikin babbar kafa wacce Allah tabaraka wa ta'ala yake amfani da ita wajen shari'ar dan adam haka kuma idanu suna daga cikin gabar da Allah yake amfani da ita wajen samar da shiriyar dan adam shi ya sama ranar da aka haifi dan adam dukkan waɗannan gabbai guda uku da muka ambata ba sa aiki a jikinsa sai bayan ya fara girma amma a wajen halitta malamai sun yi saɓanin cewa wato zuciya ko idanu ko kuma kunne mana kunne yana iya zuwa a bayan sati na hudu haka kuma bayan sati na biyar ana iya samun halittar zuciya haka dai Allah ya ɗaura ɗan adam shine har ya kai waɗannan satuttuka na watanni tara sannan sai ya turo shi duniya amma an yi gurazensu ne ba sa iya aiki shi sa ɗan adam lokacin da ya sauko duniya baya iya gani ya shigo duniya ne idanunsa a rufe so bayan wani ɗan lokaci ne da abincin da yake ci da taharrukin yau da gobe wanda suke taimaka masa a rayuwa sai ya zamanto idanunsa ya fara budewa yana kallo to wannan kallon da yake yi baya iya tsinkayar abubuwa saboda babu zuciyar da za ta karba masa tsinkayar waɗannan abubuwa din don haka kowane ɗaya mu yanzu da mai kallo na da mai sauraro na da wanda yake ji na a yanzu baya iya ba da labarin irin maganganun da aka yi ranar haifuwarsa ko irin abin da mahaifiyarsa ta faɗa don ba zai iya tuna ba saboda babu zuciyar da za ta iya rike masa wannan abin din to waɗannan abubuwa guda uku kuma su ne matakai na ilimi a jikin ɗan adam da su ne ake samun ilimi ɗan adam ya kalla sannan harshe ya faɗa sannan sai zuciya ta rike to da waɗannan abubuwa ake iya samun tattara dukkan ilimi da ake bukata to ɗan adam idan ya sauko a duniya sai ya zamanto idanunsa baya iya gani a lokacin amma daga baya zai fara gani sai dai baya iya tuna baya iya yin tunani to zuciya daga nan za ta ci gaba da yin aiki zai kai matsayin da idan ya kalli kwaro zuciyarsa za ta ce masa ya gudu to wannan zuciyar ta fara karban saboda idanu yanzu ya fara aiki yana hangowa sannan zuciya kuma tana iya karban abin tsoro wanda in ta ga abin tsoro za ta firgita kira za ka ga yaro dan shekara biyu dan shekara uku zai iya gudu in ya ga abin da ba shi kenan ba amma duk da haka a wannan lokacin zuciyarsa ba ta kai ta karba masa ilimi ba domin watakila duk abin da za ka ba shi a wannan lokacin ba zai iya amfanuwa da shi na ilimi ba amma za ta iya karban tsoro to a wannan halin yake tafiya shi ne sai idan ya kai wani matsayi to shi kenan sai allah tabaraka wata'ala ya sa zuciya za ta karbi ilimi yanzu abubuwa guda uku nan idan suka haɗu idan idanu ya kalli ayoyin Allah to zuciya za ta yi tunani an gane za kuma ta rike to shikenan a wannan lokaci dan adam zai iya aiki da shirya shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a wani gurin za ga yana cewa ku yi tunani ma wallahu khalaqakum ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fito da ku daga cikin uwayenku ba ku san komai ba idanun baya iya amfani zuciyar ba ta iya amfani balle kwakwalwa ta iya karba la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wa ja'ala lakum mustam'a to sai sanya muku ji wanda yanzu mai ji na zai iya karban ilimin da nake badawa kuma idan zuciyarsa Allah ya sa mata fadaka za ta iya kuwa ta sa kwakwalwa da sauran gaban jiki duk sai su yi aiki so kaga kenan amfanin waɗannan abubuwa yanzu ya zo a jikin ɗan adam amma farko la ta'lamu na shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida to sai Allah ya ce qalilan ma tashkurun kadan ne ma suke gode mu to yanzu waɗannan abubuwa guda uku da suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam shi da ido da kuma ji da kuma zuciya to wanda duk bai yi gaman katar ba a cikin sha'anin rayuwar da Allah ya rayu ya halitta shi ya turo shi wannan duniya kuma aka rubuta masa kafirci to kafofin nan guda uku da suke da muhimmanci Allah rufe su yake sai ya ɗabbake su ya rufe su wannan kuma shine mahallin karatun da muke so mu wa natba'u ala qulubihim muna rufewa akan zukatansu fahum la yasma'una kaga kenan wancan jin da muka ce da yana ji idanu in ya kalla ko da bai kai matsayin ya wa'azantu ba zai gudu to yanzu sai ya zamanto jin ma ba zai ji ba saboda jin ba ji ne na amfani ba to shi yasa Allah ya siffanta kafirai kaga a can yayi ma masu imani da sauran mutane cewa ya fitar da su a duniya daga cikin mahaifan uwarsu ba su san komai ba amma sai waɗanda Allah yake zai su da shirya sai ya sa musu alsam'a ya sa musu albasara ya sa musu kuma walfu'ada to duk waɗannan suna aiki to waɗanda kuma Allah bai nufe su da shirya ba su ne kafirai to su kuma sai Allah ya ɗauki su ya mai da su can farkon suratul baqara khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim to kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kafafen da ake bi a wa'azantu da su to Allah ya rufe su a wajen waɗansu wasu mutane khatama Allahu ala qulubihim yayi rufi akan zuciyar duk inda kake so ka shigar da alheri a ciki ba zai shiga ba wannan kaga zuciyar ta samu matsala to wa ala absarihim idanuwansu kuma duk abin da za su hango madadin su aika shi cikin zuciya zuciyar ta karba ta yi tunani ta gane girman ubangiji ta bauta masa to idan idon ya kalla sai zuciya ta fandare sai ya to ba za ta karba ba in kudurar ubangiji kake nunawa ba zai gane girman Allah ba in ayoyin Allah kake so yawa azantu da su ba zai wa azantu ba duk abin da kake so yawa azantu da su sai ka wa azantuwa da su to shikenan to daga nan tun da yanzu khatamallahu ala qulubihim ne wa ala sam'ihim to wa ala absarihim bishawa to irin waɗannan mutanen in har da haka za su rayu ko shekara nawa suka rayu a duniya kuma suka mutu akan haka to sai Allah ya ce wa lahum azabun azim suna da azaba wacce take mai radadi saboda waɗancan halitta gabbai guda uku da ake son su yi amfani duk ba su yi amfani ba saboda haka ya zama to dan adam ya zama shirme kenan a duniya gaba ɗaya to sai Allah ya ɗauke shi sai ya ce alahum qulubun Ya yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha to sai ga cewa ai aidin din ai kulubun din la yasma'una biha shi za a wata ayar Allah ce fa ma aghna sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay to yanzu shikenan zuciyar da ake son ta yi amfani ba ta da amfani ganin da ake son yi amfani sai ya zama bai da amfani sa'annan ji da ake son yi amfani sai ya zama bai da amfani to sai Allah ya ce waɗannan kam kal kamar dabbobi suke bal abal ba ma haka ba sun fi dabbobin ma bata ji Allah saboda ka gara dabba da su domin dabba za a iya yanka rago a ci za a iya yin suna da shi za a iya yin layya da shi za a iya yankawa a yi sadaka za a iya yankawa a ci to amma ga shi shirgege da shi amma bai da amfanin komai gara dabba ranar mutuwarsa ya tara nama ba abin da za a yi da shi saboda dan adam ya ba shi da imani yanzu ya tara jiki ya yi komai wannan jikin in ya zo mutuwa ga nama amma ba ci za ba ga tsirkekin jiki amma bai da amfani idan ka dawo wajen ibadar ubangiji shi kallun ne ala maulahu ya zama kaya akan wajen ubangiji aina ma yi wajihu duk inda ya fuskanta la ya ci bi khairin baya zuwa da alheri to irin waɗannan ubangiji ya ce wato kamar tir da irin abin nan ɗinsu to tunda zuciya haka take ita ne za mu yi magana a kanta wa za ta ba'u ala qulubihim sai malamai suka ce akwai asbab na attaba'ul qalbi sabuban da suke jawa zuciya a rufe ta duk inda kake son ta wa'azi ko ai mata wa'azi ba za ta wa'azantu ba duk inda kake son ta kama aikin alheri ba za ta kama ba duk yadda kake son ta bi hanya mai kakkiya ba za ta kama ba akwai dalilai da suka zamanto da dama akan dalilan da suka sa ake yimke wato ita zuciya abu na farko in ji malamai sababin shine alkufur in an samu mutum ya zama kafin to shi kenan shi yana matsayin lazan ba ba da kufuri duk wani zunubi da za ka kirga a duniya na laifi to shi kafiri kar ma ka kirga masa wannan saboda shi kamar zunubi kamar kafi wato kafiri wani zunubi ne mai rai mai neman kuɗi mai magana mai tafiya wanda baya tsugunawa ma a guri ɗaya kuma duk inda ya zagaya shi summun ne sannan kuma shi bukumun ne sannan kuma umuyun ne kaga abin da ake nema ne amfanin duka Allah ya bebantar da su ya kurmantar da shi ya makantar da shi ya zamanto layi busiruna wato baya iya gani to shikenan su ne zaka ji Allah yana cewa summun bukumun la ya'qilun ai sun kurumce sun makance sun bebance ba su ma da hankali saboda asalin shi wato hankali ubangiji yana alakanta shi da zuciya ne alahum qulubun ya'qiluna biha yanzu ba su da zuciyar da za su yi hankali da ita kaga kenan shi a gurin Allah wato zuciya ita ce hankali ko kuma hankali shine zuciya wato kenan kamar a haɗe suke wannan shi yasa Usaimin da yazo magana akai yace to ba wani abu da za a kawo kuma saɓanin haka tunda Allah ya ce zuciya ita ce take zamantowa hankali to ita ce hankali ko da wani marubuci ko wani masani a duniya ya yi ƙoƙarin bambanta su ya ce to shi ya karɓi na Allah ƙorobin ya afilu na biha zuciya kawai ita ce hankali hankali kuma shi ne zuciya wala Allah wani kuma in ya ji mu shi ma zai abin nan to idan an samu alkufur yana daga cikin sababi wanda yake sa zuciya ta kasa amfanar mai ita idan kafirci ya zo yakan iya sa kunne ya kasa amfanin mai shi idan kafirci ya rigaya to sai ya zamanto idanu yakan kasa amfanin mai shi domin duk kudurar ubangiji da zai nuna a sararin sama na rana na farin wata na taurari na saukar da ruwa to ba sa iya jawo hankalin mai wannan zuciyar saboda kafirci ya riga ya rufe ta wannan shine sabab na farko da malamai suka ce shine abin da yake kawo a rufe zuciyar dan adam ta rasa alheri kuma wannan ya zo a cikin suratul nisa a aya ta 155 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa fabima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fabima naqdihim saboda ma warware alkawari da suke da shi wa kufrihim wato da kafircinsu bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da kashe annabawan Allah da suke yi da zairi haƙƙin babu wani dalili wa qaulihim da maganarsu da suke cewa qulubuna ghul zukatanmu suna cikin rufi Allah ya ce a'a duk ba ma haka magana take ba bal ba haka ba ubangiji ya ce tsaba Allahu alaiha Allah ne ya yayi rufi kanta kuma da wani abu yi rufi da kufrihim da kafircin su shi sa malamai suka sa kafirci shine matakin farko da yake rufe zuciyar ɗan adam ya hana ta alheri ya kuma cika ta da sharri saboda babu imani babu Allah a ciki wannan ya sa ta zamanto haka fala yu'minuna illa qalila Kaɗan ne suke yin imani sai wato fala yu'minuna ba za su yi imani ba illa qalilan sai yan kadan wannan sabab na farko kenan da yake sa a samu rufewar zuciya a cikin wato abin nan eh, a cikin halittar dan adam abu na biyu da yake iya jawo sabab ya zamanto zuciyar dan adam ta rasa alhairan nan da muka ambata na imani da Allah na ganin ayoyin Allah na wa'azantuwa da littafin Allah da ayoyin Allah abu na biyu da zai hana ta amfanuwa annifaq munafurci munafurci yana daga cikin abin da yake hana zuciya amfanuwa da alkur'ani yake hana zuciya amfanuwa da ayoyin Allah yake hana zuciya da amfanuwa da wa'azuzzukan da Allah yake munafurci wannan ku ya zo a cikin suratul tauba a ayata 86 ubangiji tabaraka wata'ala yake cewa radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna an zo maganar yaƙi ana fita da annabi yayi kira a zo a tafi yaki sai masu munafurci suka noke sai kowa ya shiga gidansa sai ya zauna ya ce bai gama shiri ba har annabin ya tafi shikenan sai ya zo ya zauna abinsa bai tafi yaƙin ba ya munafurci annabi ya munafurci sahabbai da suka tafi to sai Allah ya ce radu sun yarda bi an yakunu ma'al khawalifi su kasance tare da waɗanda suka yi jinkiri suka ki tafiya yaƙi tare da annabi sun ingiza yaƙin annabi ya tafi dan a kashe shi da sauran waɗanda suka tafi su ba su bi baya ba kaga munafurci yago sai Allah ya ce wa taba Allahu ala qulubihim wa tubi'a ala qulubihim Ayi rufi a kai a zuciyar shine an samu gishawa an samu rufi a kan zuciyar shi yasa duk jawaban da annabi ya da duk faɗakarwar da annabi da ayoyin da suka zo akan falalar jihadi da duk abin da aka gaya musu da girma irin na annabi suna ganin duk barasu su ba saboda wannan munafurci ya lulluɓa akan zuciyarsu ya rufe duk bayanin kamanzan Allah da za ka yi Allah sai ce fahim la yafqahuna bara fa su fahimta ba shi yasa da wannan ayar wasu malamai suka yi istinbadin hukunci suka ce munafiki la yafqahu in kana koya masa fiqhun addini ba zai taba ganewa ba munafiki duk wanda yake da munafurci da wuya ya fahimci sallarsa ko ka koya masa da wuya ya samu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din da wuya ya samu wannan fahimtar saboda yana da annifaq saboda haka saboda Allah ya ce bi a ala qulubihim fahum la yafqahuna idan fiqhu ma ba su samu ba fahimta ba za su samu ba saboda me saboda abin da suka sa a cikin zuciyarsu na munafurci na uku daga cikin sabuba da suke jawo a rufe zuciyar mutum ta kasa fahimta ya zama yana da munafurci duk abin da addini ya shar'anta sai ya kasa gane shi ya ta ganin biyayya ga Allah wani abu ne mai wahala ba zai yi ba na uku daga cikin abin da yake sabbabawa shi ne al-israf israf wa zuru wato shi ne kuma akan wannan ayar da muke kanta na suratul araf aya ta 100 a cikin suratul araf al-israfu fil ma'asi shine zaka ga akwai mutanen da zunubi yake zuwa musu ba zata fujatan sai dai su samu kansu cikin sabo sai wuf sai su dawo baya sai su yi tana dama to irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah su ne idan wani abu ya fisge su na shedan wa in ma yan zagan naka mina shaytani zugun wani abu ya fisge su sai suka samu kansu cikin sabo wuf yanzu sai suka gane suna cikin sabo to yanzu za su dawo wa idza fa'alu fashatan aw zalamu anfusahum zakarullah in suka tuno Allah yanzu za su bari walam yusirru ala ma fa'alu ba za su ci gaba da abin da suka zamanto suna aikatawa to waɗannan suna da wani nau'i na imani saboda daga sun fahimci cewa suna cikin zunubi yanzu za su tuba kamar yadda Allah ubangiji ya ce wa in ma yanzagan naka mina shaytani nazgun fasta'iz billah to akwai waɗanda su idan shaidan wa iza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru idan wani abu ya shafe su na rundunar shaidan ya mantar da su sai suka shiga aikin sabo tazakkaru yanzu za su in sun tuna sai su bar aikin sabo kuma su tuba mu Allah fa iza hum mubsirun sai ga sunan akan basira akan dalili akan ilimi kuma sun tuba to su waɗannan ba sa cikin waɗanda ake maɗabi'i a zuciyarsu ko da suna aikata zunubi amma akwai waɗanda ake rufe zukatansu da zunubai su ne waɗanda suke al'israfu fil ma'asi hatta a cikin ma'asin a cikin ma'asi kamar yadda mutum yake cin abinci ya ƙetare iyaka don daɗin abincin ya ta zubawa har sai ya ɓata masa ciki ya yi israfi kenan wajen cin abinci to akwai waɗanda su a saƙo ma israfi suke ba za su yi ɗaya su bari ba ba za su yi biyu su bari ba ba za su yi uku su bari ba su kullum a cikin zunubi suke tafiya daga wannan zunubin bai gama ba zai kulle ya shiga wancan watakila da za ka ja hankalinsa akan wannan zunubin da ya yi to in ya je aikata wancan kuma sai ya zage ka mu za a nuna ma imani ko mu za a nuna ma wa'azi ko mu za a ce ma kaza ko mu za a ce mu daina kaza to bari mu gaya maka ba ma jin tsoron kowa tun da mama Allah ma ba ma jin tsoron sai ka ji mutum yana faɗin haka mutum ya rinka cewa bai jin tsoron kowa to zunubinsa ya kai zunubi haka za ka ji mutum ya cika baki sai ce maka duk garin nan ba wanda ya sai hana shi abu ba duk garin nan da uwarsa da ubansa da sarkinsa da sarkinsa da shugabansa da limaminsa da duk koma wane ne da ka sani ya riga ya cika baki ya ce duk garin nan to waɗannan su ne yan alisraf israf waɗanda sun ƙetare iyaka a cikin zunubin ma sun ƙetare iyaka domin zunubin ba ɗaya suke su daina ba su yinsa suke suna maimaita shi to sai Allah ya ce su wannan ayar da muke kai wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'una to la yasma'una nan shine duk mai magana da zai musu magana ba za su ji ba duk wanda zai gaya musu ko gwamnati ce ta sa dokar za su buya sai sun yi wannan zunubi saboda su fahum la yasma'una ba wanda ya ya ce musu su daina kuma ba sa jin maganar kowa to wannan yana daga cikin babban sababi na uku wanda yake sa a rufe zuciya ba za ta karbi wa'azi ba in an yi mutuwa ba za ta girgiza ba in duk abin da Allah ya yi ba zai girgizu ba ba zai wa'azantu ba saboda an yi rufi akan zuciyarsa dalili na hudu wanda yake jawo a rufe zuciyar dan adam ta kasa karban aikin alheri shine aljahalu jahilci wanda annabi Musa ya nemi tsari ko wa idh qala musa liqaumi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin bayin Allah nagartattu suna neman tsari da jahilai wa idh khatabahumul jahiluna qalu salama sa'annan ubangiji ya faɗa wata ayar cewa salamun alaikum la nabtagil jahili saboda jahilci ba abin nema bane to jahilci yana daga cikin sababi na hudu wanda ke sa zuciyar dan adam ta rufe saboda sai ka san girman abu ko sai ka san abu kake iya sanin kimarsa yanzu misali a najeriya waye bai san darajar naira ba shi sa kowa yake neman ta saboda me saboda mutuncinta amma mutane nawa suka bar neman kuɗi suka je neman sanin farilar alwala su kuma nawa aka samu to kaga kenan alwala ba ta da daraja a gurin su saboda abin da suka san shi yana da daraja to shine kuɗi wannan misali ne kawai muka bayar amma ya jahilci mafi girman abin da zai masa amfani don haka kuwa tun da ya jahilci Allah ya jahilci ibadarsa ya jahilci manzon Allah ya jahilci duk komai na ibada da aka dora masa ya ɗauki kuɗi su ne manufa to a wajen neman kuɗinsa zai yi aikin da duk zai lullube zuciyarsa wa'azi ba zai shiga masa ba shi ne abin da yake samun mutane ta haka shi sama ma idan ka zo ka wa mutum ya bi ka'ida a kan neman kuɗi zai ce maka kuɗinka ne ko jarinka ne saboda yana ganin ya jahilci Allah ya tsaya ya yi Allah biyayya wannan ba abin da yake cikin harkokinsa ba ne amma zai iya yin biyayya don a bashi kwangila zai iya yin biyayya don kasuwarsa ta tafi zai iya ladabi don a bashi kaya ya tsayar zai iya zama ya jira alhaji mai naira awa uku amma ba zai iya jira malami minti talatin ya gaya masa ibada ba Wani natba'u ala qulubihim muna rufi akan zuciyarsu wannan dalilin sa shi ba aljahal jahilci ne wannan ku ya faru a cikin suratul rum a aya ta tara. a inda Allah baraka wa ta'ala yake cewa kazalika yatba'u ala qulubil ladzina la ya'lamun la ya'lamuna saboda su jahilai ne Allah ya ce haka nan ake rufewa akan zukatansu zukatan zuwa allazina la ya'lamuna waɗanda ba su da ilimi saboda haka duk abun da za a yi idan ka ji Allah ya ambaci abu da sunan ilimi ba abun da kake zuwa kai na kasuwanci na waye waye su ne ba a'a kamar yadda ibnu al-qayyim yace qala Allah huwa al-ilm hmm. qala rasulullahi huwa al-ilm wa ma siwahuma fa huwa ra'ayi yace fadin Allah shine ilimi fadin manzon Allah shine ilimi sabanin biyun nan ra'ayi ne duk abin da bai zama qala Allah ba ba a kiransa ilimi duk abin da bai zama qala rasulullahi ba ba a kiransa ilimi dukkan abin da ya zama to sabanin abu biyun nan yace fa huwa ra'ayi yace wannan ra'ayi ne saboda haka ka je ka karanto ra'ayoyi iri daban-daban baka san Allah ba to idan aka zo a wajen bin Allah a wajen gyara zuciya to in baka yi sa'a ba abin da ka sano shi zai bata maka zuciya saboda da yawa wasu sun karanto ra'ayoyin duniya wannan ya sa su ya raba su da Allah ya ce musu ma ba Allah sai suka yadda suka ce ba Allah saboda kuma ga su farfesa ne akan abin da suka je suka yi na ra'ayi saboda sun rasa sanin wane ne Allah don haka abin da suka karanto sai ya zamanto ba ilimi ba ne sai ya koma ya zamanto ra'ayi to wannan abin da suka sha wahala a kansa shi ya sha makance tsakanin zukatansu da kuma Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya rufe musu zuciya shi yasa za ka ga mutum kansa har ya goge watakila saboda bincike amma wallahi in ka kawo masa maganar Allah bai san shi ba yawa kuma in ruwa ya gani ma ana yi kawai ya san a aladance ana ruwa shi baya ma iya sanin Allah ne ke wannan abun din don haka duk abin da ya zo ya same shi to ba Allah a cikin zuciyarsa wannan ɗaba'ar an rufe zuciyar ta sha makance ya kasa gane waye ya halice shi shi yasa zaka samu wani ya zama farfeso amma yana cewa idan ya mutu in an tashi dawo da shi na biyu to a dawo da shi a ƙasa kaza an samu wani sakare da wata sakariya da suka yi karatu wai yana cewa idan ya tashi dawowa ita kuma tana cewa in ta tashi dawowa a barta ta ɗana halittar namiji tunda ita mace ce wai ai a dawo da ita to wai zai dawo da ke baki san wanda zai dawo da ke ba kuma baki san waye mai kashe ki ba ma tukunna to irin waɗannan suna nan saboda aljahalu sabab shi yasa shi a wajen ibnul qayyim in dai ba addinin nan ka tsaya ka sani ba in dai ba qala Allah ka karanta ba in dai ba qala Rasulullahi ka karanta ba to kawai ɗaya kake da jahili a wajen ka kuma ko me ka zama ma a duniya duk abin da za a naɗa ka a matsayin shehin malamin duniya ba shehin malamin lahira ba to sunan ka dai kana da jahilci don bai baka karanta abinda Allah ya turo ka duniyar dan shi ba shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halitti ban halitta mutum da aljan ba sai dan su bautata min sai za a kai bautar shi Allah cewa fa'arifuni ku sanni qabla an ta'buduni kafin ku bauta min fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni idan ba ku sanni ba da ya za a ku bauta min sanin ubangiji kamar yadda dazu muka faɗa cewa eh, wato ka san abu Shi ne zai ba ka damar sanin kimarsa da zuwa ce mutane sun san naira kuma sun san kiban naira to wani wanda bai san alkur'ani ba idan ka ce masa ya karanta ƙur'ani sai ya ta kallon ba zai karanta ba saboda bai san darajar ba ƙur'ani shi ke wanke kwakwalwa shi ke saita kwakwalwa shi ke gyara tunanin ɗan adam shi ke ba mu ɗan adam daraja da ɗaukaka shi ke saukar da alheri a gidanka amma abin mamaki sai ka ga mutum ya ɗauki awa biyu ko awa uku yana karatun jarida amma bai taɓa daga tunaninsa ya ce subhanallah ba saboda bai san darajar ubangiji ba abin da ya fi sani labarbarun kulle yanzu kawai in ka ɗauka headline a ce maka corona kaza in ka ɗaga a ce ma gwamnati ta ce kaza sai ka gama karatun ka ce aikin banza sai ka jefar da jaridar amma baka isa ba ƙur'ani ba dama ka karanta shi wai zuciyarka ta iya tuno maka daga ƙarshe ta ce maka aikin banza wallahi baka isa ba dole ma lokacin da ka gama karatun alkur'ani sai ka yi tawassuli za ka ce Allah ba ni arziki Allah ba ni aljanna saboda ka san abin da ka karanta ka taɓa ganin wanda ya karatun jarida ya tawassuli da jarida ya ce Allah ka mun kaza don wannan karatun da nai ba za ka samu ba saboda haka ba zai yi ba don haka muna rinke zuciya saboda rashin sanin Allah sababi na wato na biyar wadda ke sa a yimke zuciyar dan adam ta rasa karban alheri daga ciki istihbabu duniya alal akhirah wato duk abin da yazo a gabanka sai ka fifita duniya sama da lahira to wannan zai sa maka sababin da zamu yimke zuciyarka domin zai sa ba za ka rinka kallon lahira da daraja ba kuma duk ayyukan da za su baka daraja a lahira zai zama ba za ka rinka kallon su da alheri ba da girma ba saboda ka zaɓi duniya a kan lahira wannan ku shine zai baka dama yayin da aka kasa maka duniya a gabanka sai wani kuma ya zo ya kasa lahira to ba za ka zaɓi aikin da ya kasa ba misali za mu bayar a lokacin da kake samun kuɗi kana ciniki watakila ba za ka kauna mai kiran sallah ba domin lokacin da zai kira sallah to yana son a tafi aikin lahira a lokacin kai kuma za ka zaɓi duniya watakila ka fara tunanin har azhar ta yi wato kamar yanzu lokacin ya kure maka baka gama karban wannan kuɗin ba saboda haka yanzu zaɓen duniya to a hakan din kana tunanin kafin su shiga za mu gama wannan lissafin kuma za mu rubuta rasit kuma za mu sallami waɗannan kafin su shiga kake wannan tunanin sai ka ji sun yi ikama sai an fara ta da ikama in Allah da za mu samu raka'a ta farko to ba za ka samu ba don ba za ka gama ba in Allah ya kafin su yi sallama za mu samu to sai ka ga cewa har an gama yanzu baka shigo ba dole za ka zo kai sallar ka kai kaɗai lokacin da duk ya kwastoman ka suka bar shago ba kowa to asara ta same ka saboda yanzu istihbabu ad-dunya alal akhirah yanzu ka zaɓi duniya ne akan lahira wannan yana faruwa da mutane da yawa kuma ba sa iya gane asara suke to sai hakan din ya zame maka jiki har sai ya zama sararka to shine ya zama ɗabi'arka ya zama an rufe zuciyarka to don haka gobe in ka ji ana kiran sallah ba za ma ka damu ba saboda taka za ka yi daga baya to Allah ya faɗi irin wannan dalilin a cikin alƙur'ani wato ya zo a cikin suratun nahal a aya ta shida. zuwa ayata ayata 57 zuwa ta da 158 a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya domin cewa su waɗannan mutane sun zaɓi rayuwar duniya alal akhira akan lahira wa annallaha shi kuma Allah la yahdil qauman kafirin Allah ba shi yadda mutane kafirai sai ce ulaika waɗannan allazina taba Allahu ala qulubihim sune waɗanda Allah yayi rufi akan zukatansu wa sam'ihim yayi rufi akan jinsu kaga kenan gabobi uku nan sun fito hmm. wa abu sarihin yayi rufi akan idanunsu sai ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafilai ko da hausa an ce maka wannan ghafili ne to bai san abin da zai amfane shi ba shi ake kira gafili wani gafili ne to shi kenan bai san abin da zai yi ya amfane shi ba idan an zo ana kasa abin da zai amfani mutane ko a rayuwar duniya shi gafili ne baya shiga ciki in an zo ana kasa abin da zai amfani mutane lahira shi gafili ne baya shiga ciki to shi yasa Allah ya ce waɗannan ghafil saboda wanda aka rufe zuciyarsa ya zamanto kafiri ya zamanto babu alherin da yake shiga to kansa ma zai manta domin ba zai iya yi kansa tunanin abin da zai amfane shi ba wannan yasa zaka ga wasu mutane duk abin da ake a rayuwa wanda zai amfani mutane sai ka gansu ba sa ciki sai kuma ka zo ka same su tsundum cikin abin da duk ba zai iya amfanin mutane ba yanzu ka ɗauki mutumin da zai fito yana yin dara tun da safe dara babu kasuwar dara ko akwai kasuwar dara wanda za a ce yanzu ka samu wani abu to kuma dara ba za ta taimake ka ba a lahira sannan dara ba za ta taimake ka ba a lahira ka ɗauki mutumin da kuma yake karta karta wanda idan an zauna ana karta karta tana taimakon mutum ne wajen samun duniya saboda ana samun kuɗi a ciki to ai watakila gara ta ta koda tana da zunubi in kai sa'a zaka ci ko in kai sa'a zaka ci wannan abu to amma karta me take samarwa ba ta ɗaya daga cikin abin da za ta taimake ka a lahira kuma ba ta ba da ilimi da ilimin da zai taimaka ma al'umma a rayuwa kuma ba ta baka wani ilimi da zai taimake ka a cikin rayuwa haka kuma idan ka ɗauki lido sannan waɗannan masu wannan abun ya tsare su da su je su yi sana'a ya tsare su da su je su koyi sana'a ko ta gyaran waya ko ta gyaran agogo mai yin wannan ba zai je koya ba shi yana nan ne a wannan gurin kullum ya tsare shi da ya je ya zaɓi a ya koyi addini da zai taimake shi ya hana shi ya je ya aikata wani abu mai amfani shi yasa Allah ya ce da sam'u da ƙulobi da Abusar duk mun rufe su waɗannan dai kan masu wannan halin humul da rakkanannu ne gafilin mutum ne saboda bai shiga inda zai masa amfani ba bai iya samar da abin da zai amfane shi ba wannan kenan sababi na shida wanda yake sa a yunke zuciyar mutum ta kasa masa amfani akan abun da ake son ya amfane shi ittiba'ul hawa shine son zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi son zuciya a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ɗaya daga cikinsu yana cewa a fara'aita manit ta kaza ilahahu hawa yanzu ka ban labari ga wanda ya riƙe son zuciyarsa shine Allah shine Allahnsa abin bautarsa akwai duk wani mutum akwai wasu mutane da duk abin da za ka faɗa musu ba za su iya karɓa ko su sauka daga abin da zuciyarsu take so ba ba za su iya sauka su mara baya akan faɗin Allah ko akan faɗin manzan Allah ko akan faɗin abin da shari'ar Allah ta ce abin ba za su iya sauka daga kan abin da zuciyarsu take so ba ko ya yarda a gabanka to idan ya tashi zai aikata saɓanin wannan abin saboda sai ya saba sai ya bi wannan son zuciyar to ittiba'ul hawa yana daga cikin abin da ke shafe annurin zuciya ya toshe mata kofar karban wahayi na ƙur'ani ya toshe mata karɓan wahayi na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da suke zamanta suna yumƙe su rufe su toshe ƙofar da alheri zai shiga cikin zuciyar wato mutane wannan shi ma ya zo wato a cikin alƙur'ani a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ka ce suratul qital a aya ta goma sha shida ubangiji tabaraka wata ala yana cewa wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madha qala anifa ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum ittiba'ul hawa yana daga cikin abin da ke toshe zuciya ta rasa alheri ubangiji ya ce wa minhum daga cikinsu irin waɗancan mutanen man yastabi'u ilaika akwai wanda zai saurare ka ka gaya masa kamar yadda na faɗa zai ga gaya masa amma yana jin ka ne amma in ya tashi sai yayi sabanin abin da ka gaya masa don zai shigo da son zuciyarsa yasa Allah ya gaya wa annabi ya ce daga cikinsu akwai wanda yake jin ka ya saurara ya ji ka hatta iza kharaju min indika har idan suka fita daga inda kake suka bar inda baka nan qalu sai su rinka cewa lillazina utul ilma ga waɗanda aka ba su ilmi cikin habbai sai su rinka cewa ma za qala anifa me ne ya faɗi da saboda tun lokacin da annabin yake gargaɗin tun lokacin da kake gaya wa mai son zuciyar tun lokacin da kake faɗa masa hankalinsa ba a kan abin da kake faɗa masa ba ne yake kai don haka hankalinsa yana kan abin da kake son ka hana shi na son zuciya to wannan abin shi ya sha makance tsakaninsa da gane abin da kake faɗi don haka daga an watsa zai rika cewa me ya faɗa ne da zo me ya faɗa da zo me ya ce Allah ya ce ula'ika waɗannan na taba Allahu ala bihin." su ne waɗanda Allah ya rufi a kan zuciyarsu wata ba'u a hawa a hun sun bi son zuciyarsu ne shi yasa Allah ya sha makance wato wannan zuciya sababi na bakwai wanda ke hana ɗan adam samun gaskiya zuciyarsa ta rufe a lokacin da in an gaya masa gaskiya ba zai fahimce ta ba zai aiki da ita ba sharaɗi na bakwai ko sababi na bakwai a takabbur girman kai mutum ya rinka jin ba a isa a ce masa kore ba wato batarul haq wa ghamdin na kin gaskiya da wasan mutane haka kawai ɗan adam sai ya samu zuciyarsa shi ba wanda isa ya biya masa komai sannan ya washe kowa kuma yana ganin kowa ba kowa ba ne kowa kashashe ne wannan dalilin ba mu same shi ba cikin alkur'ani amma imamu tabar ya ruwaito hadisi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya zo a cikin tafsirin tabari yana cewa ai da Allah ya ce kazalika taba Allahu ala qulubi kal wato ala qulubi kal wato ala kulli qalbin mutakabbir jabbar wannan ya zo a cikin wato Eh, cikin suratu ghafir ina tsammani in ya ban ba wa kadhalika taba Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin la yu'minu al-yawmil hisab wato hakanan Allah ya ce muke rufewa a cikin zuciyar mutumin da ya zamanto mutakabbir mai girman kai jabbar mai tsauri mai tsaurin kai haka muke yimke zuciyarsa duk inda ka zo masa da gaskiya ba zai iya ta ba nan, ya rena kuma dukkan mutane baya ganin kowa abinda bahaushe ke cewa baya ganin kowa da gashi mana kenan kowa yana ganin tsirara ba wani mutum ne mai abin nan ba mai girma ba na takwas daga cikin abubuwan da suke sa zuciya ta rufe ya zamanto ba ta iya karban wa'azi ko ba ta iya karban alheri taksibu kitab Allah wa sunnati rasulih ƙaryata littafin Allah ko ta wajen aiki ko ta harshe da lafazi wa takzibu sunnati rasulillah da ƙaryata sunnar manzan Allah ko ta wajen aiki ko ta wajen harshe idan ɗan adam zai ɗauka ma wannan kansa to babu shakka zuciyarsa za ta zamanto rufaffiya kifaffiya yimkakkiya wanda za ta zamanto imani ba zai shiga mata ba wa'azin da za a yi ba zai shigo mata ba saboda ya tsaya ba zai karbi abin da Allah ya faɗi ba wannan ya zo cikin suratu yunus aya ta 64 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl an musu wa'azi an gaya musu sun karyata an sake faɗa sun karyata an yi musu sun ki Allah ya ce fama kanu li yu'minu bas zama zaman to fa za su imani ba fa wato shine takzibu kitab Allah ka karyata littafin Allah duk abin da za a faɗa to fama kanu li ba fa su zaman to za su imani ba saboda sun karyata ko sun karyata da abin da yake tun kafin a gaya musu ubangiji ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin al-mu'tadi da masu shishigi masu da iyaka masu ƙaryata Allah haka muke yumke zukatansu in ji Allah ba za su imani ba cikin suratul yunus abu na tara daga cikin sabuba da suke jawowa wato karkatar zuciya ko rufewar zuciya ko ai tsaba'i a kanta al-irtidadu 'ala addini kai ta maimaita zunubi na addi na wato ko ridda kai ridda a dawo da kai kai ridda a dawo da kai ko kuma ya zamanto cewa halinka ne ka aikata sabo a gaya ma ka dawo ka tuba ka dawo ka tuba ka to zunubi zai yi tsatsa a zuciyarka kuma zai zamanto ba zai fita ba wannan ya zo a cikin wato suratul munafiqun a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zalika bi annahum amanu ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ya ce haka domin cewa su da akwai imani sa'annan can sai suka kafirce sai muka yi rufi akan zuciyarsu ba za su fahimta ba in ji Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu to waɗannan abubuwa su ne abubuwa da suka zamanto jigajigai dangane da nassin ƙur'ani wadda ake kallon suna iya zamantowa dalili na rufe zuciyar ɗan adam sannan kuma akwai wasu dalilai su kuma waɗanda malamai suke kallon su suma suna jawowa rufewar zuciya a yunke ta ya zamanto cewa ba za ta iya karɓan wa'azi ba ba za ta wa'azantu ba ba za ta yi koge zau ba a lokacin da abubuwan wa'azi suke bayyanuwa a cikin al'umma da waɗannan taran waɗanda ƙur'ani ya ambata da su za mu rufe amma gobe za mu ɗora ne a kan waɗanda malaman suke kallonsu su ma suna zamantowa dalili a matsayin rufe zuciya wanda da yawa watakila daga cikin wannan zamanin muna fama da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen zuciya ta ke ƙasa kuma ba za ta karɓi wa'azi ba sannan daga ƙarshe malamai sun fidda magunguna waɗanda su ma idan mun faɗi waɗannan abu ba za mu faɗi magunguna da za su sa zuciya ta to ta samu waraka insha Allah sai kuma darasi din na gaba yanzu kam za mu ajiye anan insha Allah sai darasinmu na gobe insha Allah muna tawassuli da wannan zama wadda da cewa babu mutane muna yin saƙonni ne kawai muna tura su wanda gaskiyar magana mun so a ce fiskokinku suna gabanmu mu mun so a ce muna kallon ku domin mu yi musharaka don manzo Allah ya ce mutane ba za su zauna a inda ake karanta littafin Allah ba face sai Allah ya saukar da mala'iku sai ya saukar da nutsuwa sai ya ba su rahama wannan duka dalili yayi dalili ba za mu samu haduwa da ku ba ba za mu ga fiskokin ku ba ba kuma daɗi muke ji ba ba ma jin daɗin abun mun fi son ya zamanto muna haɗe da ku muna kallon ku kuna kallon mu ana yin wannan to amma larura ta same mu wanda bata taba samu mu ba a cikin tarihin rayuwa sai yanzu muna ta wasuli da wannan haduwa Allah ubangiji ya dauki wannan annoba Allah ka tsare mana Allah ka ta a duniya Allah ka dawo da ka cikin masallatai yanka su sallar tarawihi Allah ka dawo da ka cikin masallatan ka su yi karatun alkur'ani Allah ka dauki wannan annoba waɗanda suke rayuwa da tsanani ubangiji muna roƙon Allah ka ba su da Allah marasa lafiya ka warkar da su waɗanda suka rasa ka ba su waɗanda suke cikin tsanani ka sauƙaƙa musu ubangiji ka karbi ibadar mu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته